Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyyar muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Litini 13 ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahurin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Dabban mutane ne 'yan luwaɗi da waɗanda ma ba 'yan luwaɗi ba na Amurka suka yi jerin gwano rike da wutar kendir a manyan biranen na Amurka masu yawa jiya Ladi domin tunawa da mutane 50 da aka harbe aka kashe a wani club a jihar florida wani ban mai karfin gaskiya tashi a birnin beirut tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya lahadi a iraki wani jiran na rundunar mayakan kasar ya ce da suke yunkurin sake kwato birnin faluja ya ce sun ba da wata dama da ke baiwa 'yan gudun hijira dama kamar su dubu suka tsere daga birnin to kanin labaran kenan sheikh dr ahmad gumi ya ce mafita a rikicin Niger Delta ita ce damawa da 'yan yankin saboda ba za su yadda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba kuma ya zama man su ana ɗiba ana aiki da shi ya kamata mu fahimci haka wato mu 'yan arewa matukan muna siyasa mu ba ilimi muna abubuwan mu da son rai to za mu taɓa cin gaba ba su kuwa na ƙasassu kokawa suka yi da rashin isasshiyar kulawa duk da shigowar watan ramadan a annabi fi sabilillahi za kuma ku ji wato ƙarin haske kan wajibcin kafa hukumar farfado da yankin arewa maso gabas da tashin hankalin boko haram ya ɗaiɗaita kuma kamar kowace ranar litini ibrahim alfa ahmad na tafi da shirin ciki da gaskiya muna kuma tafi da shirin karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dabban mutane ne ƙyan luwaɗi da waɗanda ma ba ƙyan luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen Amurka masu yawa jiya Lahadi domin tunawa da mutane hamsin da aka harbe aka kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin Amurka. Dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Siddiq Martin haifaffen Amurka da iyayensa suka zo ƙasar nan daga Afghanistan shine ne bude wuta da asibahin jiya lahadi a club ɗin da ke birnin orlando mutane 53 sun jikkata wasu suna cikin mawuyacin hali club ɗin galibi na yan luwaɗi ne shugaban amurka barack obama a fasace wadda yake juyaye da kuma alhini ya yi magana da rana a jiya inda ya mika taziya ga iyalan waɗanda aka kashe cikin dare a club ɗin wannan shine karo na goma sha biyar da mr obama yake jawabi ga amurkawa bayan da aka kai hari irin nan kamai uwa da wabi tunda ya kama aiki obama ya ce kisan shine hari irin wannan mafi muni a tarihin amurka ya ce daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka wato fbi james comey ya yi masa bayani a fadar white house ya ce ko da shike yanzu aka fara bincike akwai sassun bayanai da za su sa ayyana cewa wannan ta'addanci ne kuma nuna kiyayya shugaban na amurka ya ce babu ta'addanci ko kiyayya da za ta canza mu sai dai ya kara da cewa duk harin da aka kai wa ba ɗaya tamkar hari ne kan duka amurkawa a halin da ake ci kuma musulmai a duk fadin amurka suna bayyana alhini da goyon bayan su ga 'yan uwan waɗanda wannan mummunar hari ya ritsa da su a birnin na orlando a jihar florida shugaban wata cibiyar islama da ke kusa da nan birnin washington dc ya gaya sashen afghanistan na murya amurka cewa kashe mutane da ba su kai aikata komi ba hali ne na ragwanci da duk musulmi ko bil'adama zai yi allah wadai da shi wani ban mai karfin gaske ya tashi a birnin beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya lahadi bom ɗin ya yi mummunar lalata wasu manyan bankunan ƙasar a nan take dai ba a samu rahoto kan ko akwai waɗanda suka halaka ko suka jikata sakamakon fashewar ba wata wato jaridar ƙasar ta ambaci wata majiya da ta ce nauyin bom ɗin ya kai kilogiram biyar wanda ya tashi a harabar reshen bankin da ake kira blom a unguwar da masu hali a daidai lokacin da wato mazauna yankin suke buɗe baki an ga gilashin tagogin da suka farfashe da motoci da suka yi mummunan lalacewa kusa da inda fashewar ta auku rahotanni sun ce masu bincike suna aiki har can cikin dare domin su tantance inda aka auna a haran a iraki wani janar na rundunar mayakan kasar da suke ci gaba da yunkurin sake kwato birnin fallujah da ke zaman wata babbar tunga ga mayakan sakan isis sun bude wata dama wacce masu aikin ayyukan kai suka ce ta baiwa mazauna birnin kusan su dubu damar tserewa cikin kwanaki uku da suka wuce Majalisar kula da 'yan gudun hijira mai cibiya a Norway ta yaba da wannan kafa da aka tabbatar da ita ranar Asabar a daidai lokacin da ma'aikata da suke aiki karkashin ita wannan ƙungiya suke faɗi tashin ganin sun samar da kulawa ga sabbin 'yan gudun hijirar. kakakin kungiyar Carl Shembri ya bayyana murnarsa duk da haka ya yi gargadin cewa za a fuskanci karancin kayayyaki kamar ruwan sha saboda ƙarin 'yan gudun hijira ya ce muna tsammanin wasu dubban mutane za su fito cikin 'yan kwanaki masu zuwa ya ga manema labarai janar yahaya rasul ya ce sun buɗe hanyar ce bayan da suka kori mayakan sa kai daga wata gunduma da ke dab da kan gabar kogin euphrates makon jiya majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa kan makomar kimanin farar hula dubu casa'in waɗanda aka hakikance sun makale cikin birnin ba tare da abinci ko kiwon lafiya ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Ɗan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat senator bernie sanders mai wakiltar benin ya ce a shirye yake ya gana da wacce ta sami nasarar zama 'yar takarar shugabancin madan hillary clinton bayan zaɓe na ƙarshe ranar talata mai zuwa a nan washington za su tattauna kan ajandarsu kafin ya yanke shawara ko zai dakatar da yakin neman zaɓensa sanders wanda ya yi magana jiya lahadi cikin shirin tashar talabijin na nbc da ake kira Meet the press ya ce babban burinsa shine kada hamshakin attajirin nan da jam'iyyar republican ta tsayar wato donald trump duk da haka ya ce da farko yana son ya tabbatar da cewa mrs clinton tana goyon bayan ajandarsa na yaƙi da tasirin da masu hali suke da shi a fuskar siyasa da kuma batun giɓi da ke tsakanin masu hali da marasa galihu a amurka kafin ya yanke shawara kan irin goyon bayan da zai bata amma trump yana fuskantar rabuwar kawuna a jam'iyyar republican fiye da abin da mrs clinton take fama da shi shugabannin jam'iyyarsu na caccakarsa kan sukar da yi ma wani alkali wanda yake sauraron wata shari'a kan tsohuwar jami'ar trump wasu suna bayyana wannan take-taken nasa a matsayin nuna bambancin launin fata labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To a ci gaba da kawo shawarwari da magabata ke yi game da rikicin Naja Delta mai arzikin man fetur. Sheikh Dr. Ahmad Gumu da ke garin Kaduna ya gaya ma wakilinmu Isa Lawal Ikara cewa daɗa jan 'yan yankin ajika ya fi fa'ida da kuma hikima. Abin da ya ja wannan fitina abu ne wanda mutane masu fahimtar siyasar ƙasar nan za su yi a hangen shi tun nesa. An yi zaɓe sai ƙasa kamar ta rabe kashi biyu yan arewa da yarabawa suka ɗauki ɓangare su kuma inyamurai da 'yan sausa suka ɗauki ɓangare aka rabe to tun rabe wannan za ka ga alamun cewa wata rana fa za irin wannan abun zai faru to me maganin irin wannan maganin irin wannan tun da ya kamata da sai a kira kowane bangare a ce ku zo a yi gwamnatin haɗin kai to tun da haka bai faru ba har aka yi gwamnatin bangare ɗaya duk da haka yanzu abun ba ta ɓace ba a sake kiransu a ce ku zo ku kawo wakilanku ku zo a zauna da ku a zauna a ga yadda za a tafiyar da gwamnati domin matsalar tafiyar da gwamnati ne ba za su yadda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba kuma ya zama man ƙasarsu ana ɗiba ana aiki da shi wannan mu ya kamata mu fahimci haka wato mu 'yan arewa matukan muna siyasa mu ba ilimi muna abubuwan mu da son rai to za mu taɓa cin gaba ba dole mu buɗe hankalin mu. mu yi amfani da ƙwararrunmu masu iliminmu farfesoshinmu sun ka ba da shawara ba jama'a cikin gari ba a ce duk abin da suka yanke ko abin da suke so shi za a yi amma an malam an kira mutanen nan da niyyar ICI maslaha sun ce su ba ma magana sulhu bace a gaban su eh ba magana sulhu bane domin yanda tsarin yake na gaya ma Najeriya ta rabe biyu to matsalan na nan domin ba zai zo yadda ya sulhu da kai ba alhali ya san ya kama maka makogwaro ta ina za a haɗe gaba ɗaya a samu maganin wannan matsala abin da za a yi shine a kira manyan shugabannin ƙasa dukkansu a zo a zauna da su a ce ya za a tafiyar da gwamnati an sannan shine zai ka zaman lafiya bin wayannan mutanen ana kamawa kanmu yaudari kanmu za su ci gaba da wannan tawaye mutane za su ce an yi laifi a ce kuma an kyale mutane oji kuma ya biya kasan nan ba mutum nawa ne ba su mutu ba amma dole aka kyale shi don a zauna mai lafiya shi zaman lafiya fa komai za ka iya bayarwa don a same shi ba gani ya kamata amfani da karfi kamar yadda aka yi wa 'yan boko haram don a kawo ƙarshen wannan matsala farko yin akwai karfin to amma ina karfi yanzu a kira kowane bangaren najeriya a zo a zauna ya za mu tafi shi zai kawo kwanciyar hankali Sheikh Dr. Ahmad Gumi kenan ke bayyana mafita a tashin hankalin Naja Delta a hirarsa da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara. To daga batun naja Delta kuma sai batun farfaɗo da yankin arewa maso gabas da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Tunda dai magabatan yankin suka shiga bayyana fa'idar kafa hukumar farfaɗo da yankin a ƙarƙashin dokar majalisar ƙasa. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilinmu Hassan Maina Kaina. kesa hasarar dukiya ta kimanin dalar amurka biliyan tara a cikin shekaru biyar zuwa shida da aka yi ana wannan fafatawa tuni dai majalisar dattawan najeriya ke kokarin samar da hukumar raya shiyar arewa maso gabashin najeriya sanata bukar abba ibrahim dan majalisar ne wani dalilin ya sa muke so mu kafa wannan komishin kamar yadda kowa ya san irin abubuwan da suka faru a borno da yobe da adamawa in ba kwamishin aka samu ba ba za a dinga taimakawa wa'annan wuraren wanda permanent basis ba da kuma sauran states guda uku da north east za su dinga aiki a permanent basis kuma taimakon da za a yi wa north east zai zama permanent kowane shekara suna nan suna cikin baje kamar da aka yi Niger Delta Commission. Usman Alhaji Ibrahim ɗaya ne daga cikin miliyoyin mutanen da wannan tarzoma ta raba da gidajensu. Muna so wannan hukumar in aka kafa ta dubi yanayin zaman mu da bari in gaya ma yadda muke da mu ba ragwaye ba ne. Mu mun dogara ne da noma da sana'onmu da kiwo kuma gwamnati ya kamata ya duba mutanen nan su suka yi wa kansu ne fa wayan nan gidajen gashi kuma wayan nan yan ta'ada sun zo sun rusa musu kwamitin shugaban kasa kan farfado da shiyar arewa maso gabas karkashin jagorancin tsohon babban hafsan sojin kasar janar ty juma ya kesa akalla ana buƙatar naira tiriliyan biyu da miliyan ɗari biyu wajen sake gina wannan shiya abin da yasa yan majalisa irin su sanata muhammad hassan ke cewar irin wannan aiki dole sai an yi hukuma su kutum da guda ana cikin hali ana cikin wani yanayi akan wannan shi yasa ga ita kanta daga nan mu 'yan majalisu aka yi wannan tunanin na kawo wannan ma'aikatar ai ba wannan ma'aikatar ce ta farko ba abin da dai 'yan wannan shiya da wannan tarzoma ta rutsa da su a halin yanzu ke fatan gani shine gaggauta gyaggyara al'amura hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan to sai kuma jihar taraba inda kamar a akasarin sauran jihohin kasar ƙasa ke kokawa kan rashin cikakkiyar kulawa duk ko da shiga watan ramadan ibrahim abdulaziz gare ka wa a na annabi fi sabilillahi irin halin da ƙasa ke cike na a jihar taraba inda waɗannan bayan allah ma kan shiga sako-sako da kuma kwarro domin neman inda ake rabin kayakin masarufi na azumi. A bamu na annabi fi sabilillahi, a Wannan mako na zuwa ne yayin da ma'aikata ke kuka rashin albashi su ko 'yan kasuwa ke cewa babu ciniki sakamakon matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a yanzu ga da ta bakin na sun Muna godiya ga Allah amma rayuwa a cikin kunci muke muna su ajiyar jiyar Taraba. To alhamdulillah tun da zamu fita waje mu tsuguna bakin titi zamu zo mu samu abin da za a ci a sha. Ai dai maleji. Na sun dai su ma bukaci gwamnatin jihar ne da kuma masu hannu da shuni da su taimaka musu kwamar sadiq muhammad jalingo da ke zama shugaban haɗakar ƙungiyar nakasassun jihar taraba ya ko bai na ɓaci ransu ne game da abin da aka yi musu a bana don a yanzu nake magana ka gani a ma'aikata ne kuma a ma'aikatan ma'aikatan da ainihin disabled suke daga dara a taraba state shine wannan wurin ne muna da mutum a estimately a computer system na muna da mutum ya kai dubu biyar a ya za a sharing buhun gero guda takwas da kuma buhun suga uku wa'annan al'umma shi kwamishina ɗin ya ɗauki wannan takardar ya koma da ita gidan gwamnati domin a dubi al'amari al'amarin abu a gani to sai dai kuma duk kokarin ji daga bakin kwamishinan ma'aikatar kula da nakasassuwa a jihar abun fa ya tutura domin kona ta buga wayarsa ba a ɗauka ba to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne ya da malamai ma ke ci gaba da kiran da a taimaka ma bukata a wannan wata na azumi ibrahim abdulaziz sashin hassan murar amurka daga jalingo a najeriya To gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun je da wani bawan Allah mai suna Ayuba Alamsin daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno ya yi bayanin yadda gabobin jikinsa suka burkice, ƙashin bayansa ya samu lahani, sannan idanuwansa suka fara daina gani bayan da likitoci a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri suka sanya shi shan maganin fukar ƙashi Corpot's disease a turance duk da cewa su kansu sun yi gwaji sun ga baya da wannan cuta. Ayuba Alamsin ya yi ta kai komo tsakanin asibitin da duk wuraren da za a iya taimaka masa a lokacin da tafiya ma ta fara gagararsa. To da tura ta kai tura Alamsin ya nemi lauya domin kwato haƙƙinsa. ta yadda za a yi kokarin warkar masa da cuce-cucen da suka same shi a sanadin waɗannan magunguna da asibitin koyarwar na jami'ar Maiduguri ya bashi. A yau za mu ci gaba ne daga batun ɗaukar lauyansa da kuma abubuwa masu yawa da suka biyo bayan hakan. to recommendation nasu da turuloyan suka cewa in zan yi suyin in suyin su bas ba abin da za su yi eh amma kamin ka je batun ka kai karan su yaya sun zo sun nuna maka cewa ba za su ci gaba da kula da kai bane shi yasa ka nemi ka kai su ƙara e tun daga can na tuntube shi cmd din ya ce in tafi bayan kaman after xmas that's 23rd mm, of uh, december 2008 na tuntube cmd nan asibiti nan eh, sai ya ce ai lawyer na ya riga ya rubuta musu amma in yi hakuri tunda na kara zo da kaina bayan ah, disamba ya kare sabon shekara na 2009 san dawo in akwai inda zai iya taimake ni a cikin kasan nan asibitin da ya fi nasu za su kai ni na tafi a ah, january 2009 24 precisely na dawo 24 ina ofisinsa 25 ina ofisin 26 muna tattauna kan wani abu daga baya ya ce min cewa su ba abin da za su yi min illa su kara ci gaba da duba ni a cikin asibitinsa ya ce na zo lafiya ciwon kafa yanzu duk lafiya na ya taɓarɓare me za ku kara yi mini daga dubu da biyar shida bakwai takwas yau tara ba ku inganta rayuwa ba me za ku kara yi mini shi kenan bisa ga shawarwarin da wayansu likitoci a cikin asibiti suka bani shine na ce ba dama sai na garzaya zuwa abuja na je can na fara da ah, asibitin wuse general hospital suka ce ba abu da za su yi mini in duba mai tama na je general hospital na mai tama suka ce in zo a sukuro daga a sukuro wata uku muna zuwa suka tura ni shika a zaria a je a yi mini ct scanning na duba kwakwalwa mun je mun yi abogarin sun tara kuɗi muka je muka yi mun kawo musu results ba su gamsu da results ba suka tura ni national hospital a can kuma komin da muka yi suka ki suka fara nasu fresh wani yamarai sai da suka sa na yi repeating duk daban da komi abokani suka yi kokori suka tattara min da wayansu masu hali irin zuciya mai kyau suka tara min gwaji-gwaji na yi gwaji a can sama da dubu dari da ishirin suka gano yamarai nan result ya nuna ba tarin fukawa amma na kamu da wani cutar da suna ce degenerative disease of the spine wanda ina da report din anan da suka bani medical report wato ya taba kwakwalwa kenan ya taba kashin baya kashin baya jijiya na duk sai sun rabare abinda ina bukata shine dole sai na je a yi mini wannan aikin gadon baya wannan zai taimake ni kafafuwa na za su dan miku ta haka kuma mai yiwa a jijiyo ma za su dan samu lafiya wanda allah zai taimaka mai yiwa warkar so ya dawo shine abin da suka gaya mini bani da wannan kudin to tun can ina da kai da kawa neman tallafi babu to amma tun daga wannan lokaci zuwa yanzu ya rayuwanka take rayuwa na ni dai na fi gawa ne domin rai da ina fashi da shi gashi muna magana za ki yi aiki makule wuya na ba zan san ki ba za ki ɗauki sandan tafiya na ba zan san ki ba rayuwa na ya lalace ni mutum ne wanda allah ya sa ina da hazaka ban yadda da ba ni ba na yi karatu ko da shi a makin diploma amma allah ya bani basira na karanta mechanical engineering na iya welding na iya irin kaman kofan su glasses wayanan duk na iya yi ni dai ina da basira na nema ma kaina amma wannan abin da suka yi mini ya riga ya nakasar da ni yau ya hana ni aure ya hana ni duk kalan in rayuwa duk kokarin da na yi na neman haƙƙina ta hanyar gwamnati na je national assembly turu waɗanda suna representing nawa lokacin akwai honorable shi shine a house da na je na same shi ya yi nuna niya ya ban dubu hamsin wanda ya taimaka a cikin wayannan kudayen da na gaya miki na je na yi su mri da su to samun shi ya yi wuya sai dubu da goma to dubu da goma da na same shi ya ce ai wannan abun jiha za su iya siye fa ka je wurin local government naka da state za su iya siye to na gagara in samu wannan taimakon na yi na yi lokacin da shi honorary peter bay member rep namu ya dawo so biyu na je wurin shi shi har yanzu taimakon ya bayu ba na ji na yi forwarding complaint ma national human rights commission shiru na je medical and dental council of nigeria su ma karshe suka ce ai babu abin da likitocin suka yi sai dai sun suspend nashi don wata uku domin ya kiya bayana gaban kwamiti din shine abin da suka ce amma batun abin da suka yi mini ba wanda ya magana kai na je public complaint commission na bai da korafi shiru na je a national assembly din turu wakilin da suna representing na na ba da korafi ma Uh, chairman wanda yana duba shanin human right shi ma shiru hatta wannan kungiya ko kuwa ngo da ana ce barkate family na je su ne suka taimaka suka bani lawyer da ya yi representing nawa a gaban kwamitin da uh, medical and dental council suka yi setting har sun yi alkawalin noyi min kudaden da ina bukata in je asibitin daga baya wancan ma ya sha ruwa tun biyu to yau ba ni da wani matakala a duniya an fi na amma tun da ina jin radio kullum ina jin wannan sirrin na ciki da gaskiya wanda shi ibrahim alfa yi ta kafar sadarwa na voice america shine allah ya sa ubangiji ya sa na samu kwantak naku amma menene yanzu bukatar ka bukatar na shine azibitin gwamnati na taraya su suka bata ne jami'in su wanda su suka bashi aiki shine ya yi wannan barnan mini kamata a wani kasa ni ne maza su nema su bani hakuri amma tun da kasa ne wanda munafurci ya yawa cin hanci da yi yawa talaka ran talaka ba komai ba aka da nemi haƙƙi yanzu an zo an samu gwamnati na canji baba buhari shine a mulki ya yi alkawari taimaka ma waɗanda aka cin zalinsu ya kwace musu haƙƙinsu da kuma haƙƙin kasan nan duka don allah ina kira ku mika mishi kokana ina da wasikuna a nan wanda ya kai kusan wata hudu na yi na gagara wanda zai iya bashi dama na zo gare nan in na samu kamar kafar sadarwa iri ta ko tako ko mutanen al'ummar plato wanda zai iya ba shi minista na wasanni da matasa na je ofishinsa a january ban sami na gagara shiga ofishin to yau ina nan a gaskiya in dai za a yi adalci ma 'yan kasa gwamnati ya fara da irin shari'ata ba ni da cuta an ba ni maganin cuta ya na kasar da ni a wannan haka nan ya sa wata ta rasu saba tunani ni dan fare ni ne kuma na zama wanda suka dogara da shi wannan kanina ne shi ma yana da bayanin da hali ba ni da wanda zai taimake ni illa gwamnati ya tashi ya gayace ni ina da duka takaduna zan bayar shi ne abin da akwai kokarin jin ta bakin asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri kan wannan batu haka kuma akwai wani wanda ya alkawarin warkar da wannan cuta da ke addabar ayuba alamsin wannan mutumi kuwa likita ne amma na gargajiya za mu ji bayani a shirinmu na gaba a madadin zainab babaji ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. sunana amina salisu ahmad A uzu billahi na shaitanir rajim bismillahir إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤكركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكفارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقادا صدق الله العظيم To a gaishe ki yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma a takaice. A ƙasar Bangladesh 'yan sanda suka ce sun kama fiye da mutane dubu biyar waɗanda ake zargi ɓata gari ne a cikin kwanaki uku na samamen da saka duk fadin ƙasar a zaman martani na hare-hare da tarzoma masu tsauran ra'ayin addini suke kaiwa kan wasu tsiraru mabiya wasu addinan da kuma 'yan ba ruwana da addini a ƙasar. baturin 'yan sandar kasar shahidul haq da yake magana jiya lahadi ya ce kamen ya hada da masu tsauran ra'ayi 85 kuma duk waɗanda aka kaman akwai caji akan kowane ɗaya daga cikinsu ana zargin mayakan sa kai dangane da mutuwar mutane fiye da 30 a bangladesh tun a farkon shekarar bara mabiya isis sun ɗauki alhakin kashe fiye da mutum 20 cikin wannan adadi domin kuwa makon jiya mayakan sa kai na asis sun ɗauki alhakin kashe wani ma'aikacin wurin ibadar 'yan hindu da wani tsohon shugaban ɗariƙar hindu da wani kirista ɗan kasuwa dukkansu uku an datse su ne har lahira hakanan an soki matar wani jami'in tsaro wadda yake yaƙi da ta'addanci da wuƙa sannan aka harbe aka kashe ta. dubban mutane ne yan luwaɗi da waɗanda ma ba luwaɗi ba suka yi jerin gwano riƙe da wutar kendir a manyan biranen amurka masu yawa jiya lahadi domin tunawa da mutane hamsin da aka harbe aka kashe su a wani club a zaman hari mafi muni na kisan kan mai uwa da wabi a tarihin amurka dan shekaru 29 da haihuwa mai suna Umar Sadiq Matin haifaffen Amurka da iyayensa suka zo nan kasar daga Afghanistan ne ya buɗe wuta da asubahin jiya Lahadi a club ɗin da ke birnin Orlando a jihar Florida. wani ban mai karfin gaske ya tashi a beirut a tsakiyar wurin da ake hada-hadar kasuwanci jiya lahadi bam din ya yi mummunar lalata wasu manyan bankunan kasar To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Muna miƙa ta'aziyyar mu ga mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska saboda rasuwar maji daɗin Kwantagora Alhaji Abdul Wali jiya Lahadi a Kwantagoran Allah ya ji kansa da rahama. Yanzu a madadin sahabu da ya tani da shi kuma wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Malam Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi. 또.